أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين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 ina mana barka da sake haduwa a wannan majalisi mai albarka na al'ustaz Ahmad Sa'id, Ubangiji ta'ala ya ji kansa ya masa gafara, da ke cikin wannan masallaci al-masjidul markazi na dafangu, a wannan daren na Asabar, dare na 27 ga watan Safar, hijira ta ma'aikina da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida wanda ya daidai da talatin ga watan takwas miladiya na da shekara dubu biyu da ishirin da hudu don ci gaba da karatunmu na tafsirin alkur'ani mai girma za mu tashi da yardan allah ta'ala a kan aya da shida. a cikin wannan sura mai albarka suratu hudu alaihi salam ubangiji ta'ala yayi mana muwafaka أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود Ubangiji ta'ala ya ce, Wala ƙada Musa, kuma lalle haƙiƙa mun aiki annabi Musa bi ayatina da ayoyinmu, wa sultanin mubin da kuma hujja mabayyaniya. wannan labari na annabi Musa alaihi salatu wassalam al'imam Fakhruddin Razi Allah ta'ala ya shi kansa da rahma ya ce shi ne ƙissa ta bakwai a jerin ƙissoshi da suka zo a cikin wannan sura. Ƙisar annabi Nuhu alaihi salam, ƙisar annabi Hudu da Adawa, annabi Salih da Samudawa. annabi Ibrahim da baƙin da suka zo masa, ƙisar annabi Lutu da jama'arsa, shi ƙisar annabi Shu'aib aka cike da ƙisar annabi Musa, alaihi wa ala na afdalus sala wa tammu taslim. Al'imam Ibn Kathir ya ce, Ubangiji ta'ala yana ba mu labarin cewa ya aiki annabi Musa ɗan Imran da ayoyi da kuma hujjoji bayyanannu zuwa ga fir'auna da mala'udinsa. Walaƙa da Ubangiji ta'ala ya ƙarfafi labarin, lalle haƙiƙa na Musa, mun aiki annabi Musa, shi Musa shine ne ɗan gidan Imran, wanda yake ɗan uwa ga annabi Harun alaihi salatu wassalam. Ubangiji ta'ala ya aike shi tare da annabi Haruna zuwa ga Fir'auna da jama'arsa. Shi annabi Harun shi ne babba yana gaba da annabi Musa ta fuskan shekaru, uwarsu ɗaya, ubansu ɗaya. An haifi annabi Harun a shekaran da Fir'auna ya sassauta doka na ƙin yanka jarirai. Aka haifi annabi Musa alaihi salatu a shekaran da ake yin yanka a cikinta, gaba ɗaya Ubangiji ta'ala ya tsirar da su, lokacin da Allah ta'ala aiko annabi Musa zuwa ga Fir'aun. Annabi Musa ya roƙi Allah subhanahu wa ta'ala da ya ƙarfafi bayansa ta hanyar annabtar da ɗan uwansa Haruna alaihi salatu wassalam. So bin Allah ya tura su zuwa ga Fir'auna. to anan Allah ta'ala ce lalle mun aiki annabi Musa bi ayatina wa sultanin mubin da ayoyinmu da kuma sultan bi ma'ana hujja mubin mabayyaniya me ake nufi da ayoyi wasu malamai suka ce ana nufin attaura saboda tana ɗauke da shari'a da hukunce-hukunce da kuma dokoki wa sultanin mubin ana nufin mu'jizoji da ubangiji ta'ala ya ƙarfafi annabi Musa da su, kamar sandarsa, kamar hannunsa mai haske da sauran mu'ujizoji. Wasu malamai suka ce, A, bi ayatina ana nufin mu'ujizojin gaba ɗaya, wa sultanin mubin ana nufin sanda saboda shahararta. Ina ji mu gane, ce zamanto min babu zikirin khas ba da la'am, amma maganan da ta gabata ta fi gamewa ta fuskan ma'ana. Ubangiji ta'ala bai ma annabi Musa a taura, wanda a cikinta akwai shari'ar Allah, akwai dokokinsa da hukunce-hukuncinsa, sa'an nan ya ba su ma'ujizoshi irin abin da ake kira gagara koyo da Allah ta'ala kan bai wa annabawa don ya ƙarfafe su, idan ya zo ya ce shi annabi ne, mutane suka yi gaddama sai ya bayyana wani abin da ba a saba ganin irinsa ba. don ko wannan ya sa su yi imani da risalan da ya taho da ita daga Allah subhanahu wa ta'ala. Don haka annabi Musa, Allah ta'ala ba sa ayoyi da dama, wa'annan ayoyin guda tara ne. A wani wurin Allah ta'ala yana cewa, Wala ƙada ataina Musa tis a ayatin bayyinat, fas'al bani Isra'il, idh ja'ahum, faƙala lahu fir'aun, inni la'azunnuka ya Musa mas'ura. Hakika mun bai ma annabi Musa ayoyi guda tara bayyanannu wa'annan ayoyin ana nufin mu'ujizoji zuwa ga fir'auna amma fir'auna bai yi imani ba a wani wurin Allah ta'ala ce da shi wa adkhil yadaka fi jaybika takhruj a min gairi su fi tis'i ayatin ila fir'auna wa qaumi innahum kanu qauman fasikin cikin ayoyi guda tara da Allah ta'ala ya ba mu annabi Musa zuwa ga Fir'auna da jama'ansa amma wayannan ayoyin ba su sa sun yi imani ba saboda sun kasance mutane ne fasikai anan Allah ta'ala yana ce mana ya aiki annabi Musa da ayoyi da kuma hujja mabayyaniya ila fir'auna wa mala'ihi zuwa ga fir'auna da kuma mala'udinsa fadawansa ‘yan majalisansa manyan mutane daga cikin ƙiftawa shi fir'auna sarki ne na ƙasar masar yana mulkan wato al'umman kibt ya yi aika aika da dama da ya sa ubangiji ta'ala ya tura masa annabi musa don ya tsayar da hujja a kansa annabi musa alaihi salatu wasalam ya je ya kira fir'auna zuwa ga la'ilaha illallah ya yarda shi annabi musa da haruna manzannai ne biyu da ubangiji ta'ala ya aiko su sa'an nan kuma ya saki banu Isra'il ya daina azabtar da su, amma Fir'auna ya yi kunne uwar shegu, ya ƙi jin wato kalaman annabi Musa alaihi salatu wasalam, don haka ya ƙaryata annabi Musa alaihi salatu wasalam ya kafurce ma Allah subhanahu wa ta'ala. Su kuma mala'u, Fir'auna ya yi wasa da wato kwakwalensu, irin yadda ya yi wasa da kwakwalen ƙibtawa, fasta haffa ƙaumahu fa a ƙa'uhu. don haka shi suka yi masa biyayya akan kafurci gaba ɗayan suka saba ma risalar annabi Musa alaihi salatu wassalam shine Allah ta'ala ce fattaba'u amra fir'aun mutanen fir'auna shi suka bi umarnin fir'auna na saba ma Allah da annabi Musa alaihi salatu wassalam wa ma amru fir'auna bi rashid kuma lamarin fir'auna babu shiriya a cikinsa she fir'auna kamar yadda Allah ta'ala ya ba mu labari a gurare da dama a cikin alkur'ani ya yi kafurci ya bugi ƙirshi cewa shi ne Allah babu wanda ya cancanta a bautata masa in ba shi ba ya nuna cewa ana rabbukumul a'ala ya tilasta ma al'ummarsa su mai biyayya akan haka don haka Allah ta'ala ya tura masa annabi Musa amma tare da haka fir'auna ya saba ma wannan risala shi yasa ubangiji ta'ala ya ce mutanensa sun masa biyayya suka saba ma umarnin Allah suka bi umarnin fir'auna alhali umarnin fir'auna babu shi akan shirya babu shirya a ciki abinda ke cikin wannan lamari na fir'auna jahilci ne bata ne kafurci ne taurin kai ne da kuma ƙetare iyakan ubangiji subhanahu wata'ala Allah ta'ala ya faɗa wani wurin hal ataka hadithu Musa إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى inna fi zalika ce ce me la'ibaratan liman yakhsha lalle a cikin haka akwai abin dokan izna da wa'azi ga wanda ke cin tsoron Allah fir'auna ya ƙaryata risala wa kazzaba wa asa ya saba ma annabi Musa thumma adbara yas'a ya bada baya yana mai kiran mutane fa hashara ya tara mutane fanada ya kira da babban murya me yace qala ana rabbukumul a'la ya ce ni ne ubangijinku maɗaukaki ba ku da wani abin bauta she ni fa'akhadahu Allahu na kalal akhirati wal'ula ubangiji ta'ala she kama shi da laifin ƙarshe da kuma na farko laifin ƙarshe shine faɗinsa a nan ana rabbukumul a'ala laifin farko shine abin da ya faɗa wani wurin ma alimtu lakum min ilahin gairi to kaga wannan ƙetare iyaka ne ba ku da wanda za ku bautata ma in ba shi ba sa'annan kuma ce shi ne ubangiji maɗaukaki, to sai Allah ta'ala ya kama shi da waɗannan laifufuka guda biyu In na fi zalika lalle a cikin haka la'ibaratar liman sha akwai abin dukan izina da wa'azi ga wanda ke jin tsoron Allah Allah ta'ala ya tuna mana a cikin Alƙur'ani mai girma yana cewa inna arsalna ilaikum rasulan shahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula fa asa fir'aunur rasul fa akhadnahu akhdan wabila ko al'umma manzon Allah lalle mun aike muku manzo wato mai bada shaida akan ku kamar yadda muka aika manzo zuwa ga fir'auna amma fir'auna shi ya saba ma manzon manzon shine annabi Musa shi ubangiji ta'ala ya kama shi kamu irin na walakanci wato bai iya samun tsira ba a gaban kamun Allah subhanahu wa ta'ala. Don haka, Ubangiji ta'ala yana ba mu labari a nan, Fir'auna ya yi wasa da kwakwalin mutanensa, don haka fattaba'u amra Fir'aun, she suka bi lamarin Fir'auna, wa ma amuru Fir'auna bi Rashid, kuma lamarin Fir'auna babu shirya a ciki, don haka ya ƙadumu ƙaumahu yau malkiyama. zai jagoranci mutanensa yawmal qiyamati ranan gobe alkiyama fa da nar ya shigar da su cikin wuta shi aka ambaci fi'ili mazi fa a madadin fa wato shi ya shigar da su dan a nuna mana tabbatuwar haka ranar gobe alkiyama lalle haka din dole ya faru kamar yadda Allah ta'ala ya bada labari shi yasa yace ya shigar da su cikin wuta wa bi'isal wirdul mawrud sir ko kuma ga ce yayi muni mashigi da kuma abinda da ake shiga a ciki ana nufin wuta wuta yayi muni a ce nan ne makoma mutu ranar gobe alkiyama to anan yanda ya jagorance su akan barna akan kafurci akan bata da taurin kai da kafurce ma annabi Musa alaihi salatu wassalam haka je jagorance su ranar gobe alkiyama ya shigar da su cikin wuta yana gaba suna binsa wannan baya nuna cewa za su samu sassaucin azaba in ka kwatanta da azaban da fir'auna ji sha a'a su ma din za su sha azaba da bai gaza irin azaban da fir'auna ji sha ba a cikin wuta saboda 'yan wuta za su ce ma waɗanda suka jawo su cikin ɓanna Allah ka linka musu linki biyu na azaba Allah ta'ala ce ce likullin dhi'fun kowanne daga cikin ku yana da nasa linkin ina je mun gani. don haka fir'auna zai sha azaba mutanensa su ma za su sha azaba cikin wuta duk wanda ya jagoranci al'umma kan banna tuban mai wato tubansa a lokacin da yake tuba ba zai zamanto da gaske ba she ya yi ilanin tuban ya bi kafafen yada labarai ya ba da shela cewa lalle ya tuba daga barin bannan da ya shi ma yana kiran mutane a kai ina shi mun gane shi doki tsawon lokaci yana shelanta tubansa kafin Allah ta'ala ya karɓi tuban amma da shi tuba tsakaninsa da Allah ya yi shirin bai yi ilanin tuban ba ai waɗanda ya kira su zuwa ga ɓanna ba za su fahimci cewa ya tuba balle su dina amma idan ya ilani ya shelanta cewa shi ya tuba to a lokacin wanda ya saura kan batansa ya riga ya barranta da kansa waɗanda kuma suka mutu akan haka Ubangiji ta'ala mai yafiya ne je gafarta masa kuma ya shi kansa da rahmansa, in ku ba haka ba, a ranar tashin kiyama za a sha azaba mai munin gaske, za su ce wato su ‘yan wuta, Rabbana inna a ta'ana sadatana wa kubara'ana, fa'adalluna sabin, ya Ubangiji, kawai mun yi biyayya ne wa shugabanninmu da manyanmu, shi suka ɓatar da mu muka bar hanya. don haka rabbana atihim di'ifaini min al'azab muna roƙonka ka musu linki biyu na azaba azaban da zaka musu su ɗan wutan to waɗanda suka musu jagora akan banna a linka musu irin wannan azaba wa la'anuhum la'anan kabira kuma ka tsine musu tsinuwa mai girma to ubangiji ta'ala yana karantar da mu wannan dai a lokacin da wani ya zo yana kira ga ɓanna shi Allah ta'ala ya maka ni'ima aka samu wani ya fita daga cikinku yana kira ga zuwa ga abin da shi ne alkhairi to abin da ya zama dole a kanka shi ne ka rabu da ɓanna ka karkata zuwa ga abin da yake shi ne alkhairi don samun tsiranka da tsiran mu duka gaba ɗaya Allah ta'ala ya ce wa utbi fi hadhihi la'ana suna cikin wutan Allah ya ƙara musu wata azabin wato wa utbi fi hadhihi la'ana a wannan duniya an bibice su da la'anta wa yawmal qiyamati haka ranan gobe alkiyama za su sha la'ana shi Allah ta'ala ce bi'sar rifdul marfud abinda ake kira rift daga rafada ne yarfudu rafdan shine wato masdarin kalma abin nufi zaka ce rafattuhu ardifuhu rafdan idza a'antuhu wa ataituhu idan na taimaka mutum mutum ko kuma na basa kyauta to she ubangiji ta'ala ya ambace arrifqu nan ana nufin al'atiyya wato kyauta aka ambace linkin azaban da za a kara musu dan an ce she shigar da su wuta fa da nar aka ce bi'isar wato bi'isar wirdul mawrud sir da mashiga da abinda ake shiga a ciki she ce wa utbi'u fi hadhihi la'ana wa yawmal qiyamah wannan la'anan da aka bi su da shi kaman ƙarin kyauta ne ubangiji ta'ala yi musu amma kyautan da babu daɗi a cikinta to shi Allah ta'ala ce bi isar rifdul marfuz Allah wadar ɗin irin wannan kyauta ina ji muna ganewa wato a ce kyautan da za a yi ma mutum shine ƙarin azaba da la'anta a cikin wutar jahannama lalle wannan kyautan ta yi muni shi yasa Allah ta'ala ce Allah wadar ɗin irin wannan kyauta shine ma'anan bi'sar rifdul marfud yanda suka zamanto limamai ko jagorori a nan duniya suka jagoranci al'umma akan banna haka Allah ta'ala ya bayani kamar yadda muke gani a cikin wannan aya wani wurin Allah ta'ala ya fito da bayani karara inda Allah ta'ala yake cewa game da fir'auna bayan da ya karyata annabi Musa ya ce takbara. huwa wajnuduhu fil ardi bighairi al haqq wa dhannu annahum ilayna la yurja'un fa akhadhnahu wa junudahu fanabadhnahum fil yam fanzur kayfa kana aqibatu adh-dhalimin ubangiji ta'ala ce shi suka yi girman kai ko shi ya girman kai shi fir'auna shi wa junuduhu da sojojin sa fil ardi akan qasa bighairi al haqq ba da dalili ba Wazannu dhannu ilaina ilayna la yurja'un suka zaci cewa su ya zuwa gare mu ba waɗanda za a komo da su ba ne don haka haznahu, Allah ce shi muka riƙe su muka riƙe sa wa junudahu da sojojinsa fanabaznahum fil filiyan muka dirmiyar da su a cikin ruwa fanzur fa kana aqibatu zalimin duba ka ga yaya ƙarshen azzalimai ya zamantu. sai ce waje, a a ya ila ona ilanna.' mun meshe su limamai bi ma'ana jagorori yad'una ila nar suna kiran mabiyansu zuwa ga wuta wa yawmal qiyamati la yunsarun a ranar gobe alkiyama ba za a taimake su ba wa atba'nahum fi hadhihi dunya la'ana kaga shine ar da ubangiji ta'ala ke magana bayan sun shiga wuta shi Allah ya ce ga kari wa atba'nahum fi hadhihi dunya la'ana mun bi su da la'anta a cikin wannan duniya wa yawmal qiyamati hum minal maqbuhin a ranar tashin alkiyama su suna daga cikin la'anannu har yanzu za ka ce qabbahu Allah kana nufin Allah ya la'ance shi shine ma'anar minal maqbuhin a wani wurin Allah ta'ala ce annaru yuraduna alaiha guduwan wa ashiya wa yawma taqumu sa'atu adkhilu ala fir'auna ashadda al'azab wato za a bishirar da wuta a kansu da safe da kuma yamma a ranar gobe alkiyama za a ce a shigar da fir'auna da iyalansa a cikin mafi muniyar azaba kaga tun daga nan duniya za a kama su da azaba bayan da aka durmiyar da su za su yi rayuwa ta barzahu wato rayuwan kwanciyar kabari a cikin wannan rayuwar kuma lalle ana musu azaba shine annaru yuraduna alaiha guduwan wa ashiya dan maganan safiya da yamma ana maganan azaban kabari ne ba azaban gobe kiyama ba saboda azaban gobe gobe kiyama ba maganan safiya ko kuma yammaci ina jin mu gane lokacin guda ɗaya ne ‘yan aljanna suna cikin haske da'iman wa abadan ‘yan wuta su kuma suna cikin duhu da'iman wa abadan ubangiji ta'ala ya kare mu na'am ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد وبنجي تعالى يتشي ذلك وإن شاء الله بارك ركوك سولارا من أنباء القرى نادقاتكين لابارين القريو نقصه عليك da muke kissanta maka minha daga cikinsu wato wa'annan alƙaryu ƙa'imun akwai garurukan da ke tsaye suna raye wa hasid aibi mana mahsud akwai wa'anda an riga an girbe su shi ne malamai ke cewa wa'annan alƙaryu akwai wa'anda ke tsaye mana an hallakar da su amma garurukan har yanzu akwai wa'anda ke rayuwa a cikinsu sa'an akwai garurukan da an hallakar da su an shafe su daga kan ƙasa gaba ɗaya wasu malamai suka ce a'a abin nufi da ƙa'im ba ana nufin amir ba ne ba, ba ana nufin garurukan da ke da rayuwa ba ne ba a yanzu, ana nufin waɗanda gine ginen su suna tsaye ana ganin su, kamar guraren zaman samudawa da ke kasan Saudiya a yanzu, da guraren da aka mai da su wuraren tarihi, da Ubangiji ta'ala ya hallaka da waɗanda suka gina waɗannan garuruka suka zauna a cikinsu, Allah ya tafiyar da su dalilin sun saba ma Allah, amma an bar guraben zamansu. an bar gine-ginensu don ya zamanto izina ga waɗanda za su zo daga baya wa hasid akwai waɗanda an shafe su shi ne mu karanta labarinsu ai wata al'umma mai suna kaza sun saba ma Allah Allah ya jirkake su da su da garurukansu shi ne mu karanta mu karu da ilimi amma ba ma ganin gine-ginensu don ubangiji ta ala ya shafe su shi ne ma'ana min haka imun wa hasid wa ma zalamnahu da ubangiji ta ala halakar da su kada ka yi zaton cewa su ya yi a'a shi Allah ya ce wa ma zalamnahu ba mu zalince su ba me yasa saboda Allah ya tsaye da hujja a kansu ya aika musu annabawa ya musu bayanai sun nemi a ba su mu'ujizoji Allah ta'ala ya bayyana mu'ujizojin amma ta da haka ba su yi imani ba to shi Allah ya azabtar da su ashe da ya azabtar da su bai azabtar da su ba yana mai su shi yasa ya kore zalunci a nan wa ma zalamnahum ba mu zalunce su ba walakin zalamu anfusahum shi dai su ne suka zalunci kayu wato su. lokacin da suka wato kafurce ma Allah suka karyata manzannin Allah fama agnat anhum alihatuhum allati yad'una min dunillahi min shay wato allolin da suka kasance suna bauta ma koma bayan Allah ba su wadace su da komai ba gumakan da suke bauta da ababen da suke bi ba Allah ba lokacin da Allah ya tashi kama su da azaba wa'annan gumakin ba su kawo musu agaji ba ba su taimaka musu ba ba su iya sun hana azaban Allah ta sauka a kansu ba lamma ja'a amru rabbik yayin da lamarin ubangijin ka ya zo musu wa ma zaduhum gaira tatbib ba abinda wa'ancan gumakan suka kara musu gaira tatbib in banda hasara at tatbib bi ma'ana at tafsir ba abinda suka kara musu sai dai azaba wato duk ababen da mutane ke rika ba Allah ba waɗannan ababen ba za su iya amfanar kansu ba ballantana su su amfane su don haka in kana so Allah wallahi ya ishe ka alaysa Allahu kafin abda wannan ana maganar an dade amma za ka yi mamakin musulmin da ke musulunci yana ansa suna musulmi ana sallah tare da shi a masallacin musulmi amma tare da haka akwai abin da ya rataya zuwa gare shi ba Allah ba in ba shi da lafiya akwai inda yake samun lafiya ba gurin Allah ba in talauci ya matsa masa lamba yana da wanda shi yayi masa in kasuwancinsa ya cirje akwai wanda shi buɗa masa ba Allah ba wannan shine ainihin shirka kada ka nemi ana cewa ana maganar mushrikai kana neman wanda ke sujjada gaban shanu ai ba ba ba mu masu bauta mu shanu anan a kasan mu anan babu inda ake bauta mu shanu ba inda ake bauta mu bera lalle akwai inda ake bauta mu gumaka to amma kowa yana da irin nashi gunkin irin yanda mai bera ya mai da bera shine allansa mai bautan shanu a indiya ya mai da saniya ita ce abin bautarsa to haka kai ma idan ka rataye zuwa ga wani malami ko wani shehi ko wani waliyi daga cikin waliyai baka da bambanci da wa'ancan mutane so sun rigi shanu ne kai kuma ka riƙi mutum babu wanda ake riƙa in ba Allah ba alaysallahu bikafin kafin abda yanzu Allah bai ishi bawon wato bawonsa ba ka kalli yanda mutum yake da rauni a cikin cikin uwarsa amma Allah ta'ala ya basa kariya ya zo a duniya ya rayu cikin rauni ubangiji ta'ala ya ba shi kariya lokacin da ka girma haƙora sun cika a bakinka ka kawo ga ƙarfinka shi Allah ta'ala ya kyale ka ya kasa baka abin da ya dace da kai ai wannan muna na zato ne ga Allah don haka mu nau'in shirkan da ke akwai shi a cikin mu musulmi Shi ne shirkan zuwa gidajen bokaye da masu turu domin akwai zuwa gidan boka wannan yana da sauƙi, don bokan shi ma yana da awon musulunci akwai musulmin da su da su ya wuce zuwa gidan boka za a kyale boka zuwa gidan turu ake yi wanda kwata-kwata shi bai imani da Allah ba babu ruwan shi da sallah in yana da bukata wurin zashi yace ya Allah ya ce tashi in taimake ka to wallahi tallahi ran da Allah ta'ala ya tashi kama irin wannan mutumin shi bokan ko mai turun da turun kansa ba za su iya amfanarsa da komai ba kamar yanda wa'annan goma kan nasu ba su iya sun amfane su wato da komai ba ba abin da suka kare su da shi in banda hasara Allah ta'ala ya raba mu da hasara to shi yasa Allah ta'ala ke mana hannunka mai sanda anan wa kadhalika akhudhu rabbika ai kaman haka ne kamun ubangijinka yake al-imam ibnu kathir yace wa kama ahlakna ula'ika alquruna adh-dhalima kamar yadda muka halakar da wa'ancan karnoni al almukazziba li rusulina wa'anda suka ƙaryata manzannanmu kadhalika naf'alu bi nazairihim wa ashbahihim wa amsalihim haka zalika muke aikatawa ga wa'anda suka yi aiki irin nasu suka yi kamanceceniya da su cikin komai irin yadda Allah ya azabtar da su in an samu wani a cikin wannan al'umma ya yi haka to shi ma haka Allah ta'ala shi hallakar da shi ya tafiyar da shi wa kadhalika akhdhu rabbika kaman haka ne kamun ubangijin ubangijinka yake idza akhadha alqura idan ya kama gari wa hiya zalima alhali mutanen cikinsa sun yi zalunci inna akhdahu lalle kamunsa Alemu yana da radadi shadidin kuma yana da tsanani hadisi ya tabbata cikin sahih bukhari da muslim daga abu musa al'ash'ari ubangiji ta'ala shi ƙara masa yarda ya ce manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wa ya ce inna Allah la yumli zalim lalle allah ta'ala yakan yi jinkiri ma'azzalimi yana zalunci allah shi sa ido yana kallonsa yana masa kamu irin na talala shigo-shigo babu zurfi yana zalintan bayan allah allah na ƙara masa riba a kasuwa yana ba sa lafiya a jikinsa ya sa ya rudu da ni'iman da ubangiji ta'ala yake masa shine inna allaha la yumli lidh Hatta hatta idza akhazahu har ya zuwa lokacin da Allah idan ya tashi kama shi lam yuflituhu ba shi ya kubucewa ba shi annabi sallallahu alaihi wasallam yayi istishhadi da wannan aya akan wannan hadisin nasa ya karanta faɗin Allah ta'ala wa kadhalika akhdhu rabbika kamar haka ne kamun Ubangijinka yake, idza aka zalƙura idan ya kama garuruka alhali sun yi zalunci, wahiyar zalima, inna akhdahu alimun shadid. Don haka, duk zalimi wallahi tallahi ba shi tsira kowane irin zalunci, babban zalunci ko karamin zalunci. Babu yanda za a yi mutum ya tsira shi dai in ya tuba, tuba na gaskiya tsakanin tsakaninsa da Ubangiji. azzalimai a matsayinsu na ko. Kowa, a matsayinsu na ƙasashe, wallahi tallahi babu yanda za su yi su tsira yanda Allah ta'ala ya tafiyar da manyan ƙasashen da aka yi a wannan duniya a kan sun yi zalunci haka waɗanda ke zalunci a yanzu Allah ke tafiyar da su a wasu kasashen an riga an tafiyar da su lokaci ne kawai ake jira ƙasan da ta yi a wato a lokacin yaƙin duniya na biyu ƙasan da take sifaffi sansu duniya ita ce German ɗin wato itila da yake ta yi zalunci ubangiji ta ala shi shafe ta duk da suna da ƙasan almani ta yi a duniya da yadda take da suna da girman tattalin arziki a yanzu ba ta da abin da suke kira duwa da veto a duniya ba ta daga cikin ƙasashen da ke da faɗa a shi me yasa Allah ya sa ta yi shiru saboda ta yi zalunci wa'anda suka samu ƙarfi daga baya su ma sun yi zalunci da kaɗan da kaɗan Allah ta'ala ta fiye da su ana gama yakin duniya na biyu ƙasan da ta fi kowa ƙarfi ita ce ƙasan Birtaniya England an waye gari Amerika ta an filinta a yau ɗin nan da ake magana Amerika ba abin da ya rage mata shi dai suna wasu ƙasashen da suka anshi fili to babu shakka duk lokacin da ƙasa ta wasu da zalunci haka Allah ta'ala shi fiye da ita ya azabtar da ita in kun ga ko musulmi ba ku samu wannan ƙarfi ba a sake musuluncin ku kuka yi da za ku dawo ku riƙi addinin ku to da ubangiji ta'ala ya ba ku ƙarfi irin yadda ya bai ma al'ummar musulmi ƙarfi a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, da a zamanin khalifofi shiryayyu da khalifofin daular umawiyya da kuma abasiyya da daula ma usmaniyya wadda ta zauna a ƙasar turkiya ai ubangiji ta'ala bai kwace musu ƙarfi ba she lokacin da aka waye gare su ma sun wasaftu da siffa ta zalunci shehu islam ibnu taymiya alaihi rahmatullah yana da wata mashhuriya magana ta su da yake cewa Allah ta'ala yakan taimaka ma ƙasa arniya saboda ƙasan tana da adalci ga ƙasan kafira ce amma Allah ta'ala ce taimaka wato ya taimake ta saboda adalci irin nata Allah ta'ala yakan halakar da kasan musulunci in ko aka rayu da zalunci ga kasa ce musulman kasa amma tun da zalunci dake tafiyar da kasan ce ubangiji ta'ala ya kaskantar da al'umman ta Allah ta'ala ya samu kamantu da wato adalci na'am إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود وما نؤخره إلا لأجل معدود يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ وبنجي تعالى يتي إن في ذلك للي دقا cikin haka la aya akwai aya akwai abin dokan wa'azi da izina me ake nufi da haka wato cikin labarin da Allah ya ba mu na ya halakar da arna ya nasarta masu imani da annabawansu akwai abin dokan izini akan gaskiyar alkawarin da ubangiji ta'ala ya yi na she nasarta gaskiya kuma ya halakar da ƙarya inna lanansuru rusulana na amanu fil hayatid duniya. wa yawma yaqumul ashhad Allah ta'ala ce tabbas mu za mu nasarta manzannanmu da waɗanda suka yi imani a cikin wannan rayuwa ta duniya da ranar da kuma za a tsayar da shaidu ko shaidu za su tsaya ana nufin ranar gobe alkiyama don haka alkawarin Allah gaske ne cikin abin da Allah ya tabbatar a labarukan da ya bamu akwai abin da ya kamata mu ɗoki na wato izna da kuma wa'azi amma wa ke ɗaukan wa'azin liman kafa azabar akhira ga wanda ya ji tsoron azabar ranar tashin alkiyama zalika yawm ay zalika al-yawm yawmul nas wannan ranar ranar alkiyama rana ce da majmu'u lahu nas mutane za su tattara a cikinta wa zalika yawmun mashhud kuma rana ne da za a halarce ta babu shakka za a halarci wannan ranar ubangiji ta'ala zai tattara mutane gaba ɗaya babu wanda ya isa ya zamanto ba shi na lokacin da ake bukatansa Allah ta'ala ya ce wa hasharnahum falam nugadir minhum ahada za mu tattara mutane gaba ɗaya babu wanda shi ya zamanto ba shi babu ga'ibi a wannan ranar babu absan a wannan ranar kowa zai tattaru a gaban Allah subhanahu wa ta'ala sa'annan Allah zai tattara shaidu waɗanda za su halarci a wannan filin za a tattara ƙwari za a tattara dabbobi na gida da na daji za a tattara duk abin da Allah ta'ala halitta don Allah ya nuna cewa shi ne sarki babu sarki in ba Allah ba she ce limanin mulkul yau wane ne mai mulki a wannan ranar babu wanda ya sai magana ƙarshe Allah shi bai makansa ansa lillahi alwahidil qahar lalle Allah ta'ala wanda ke shi kaɗai ne marin jayi shine wanda ke da mulki don haka Allah ce ta tarkowa mutane na can tsakiya dabbobi na tsakiyar su kuma mutanen aljannu sun musu zobe sun musu wato wato sun kewaye su mala'ikun saman duniya sun kewaye aljannu na sama ta biyu su ma sun soka sun kewaye har ya zuwa mala'ikun sama ta bakwai manyan mala'iku wanda ke tallabi da al'arshin Allah gaba ɗaya Allah ta'ala ce tattara su waye isa ya gudu ina ka isa ga tafi babu abin da shi ya kwaci mutum a wannan rana wallahi tallahi shi wanda ya zo da hujja zuwa da hujja shi ne ka zo da tauhidi amma wanda ya sake shi ma Allah ranar gobe alkiyama babu tauhidi ya shiga uku su uku ina jin ma galewa don haka duk iyayenka ka yadda ka mutu kana da tauhidi Allah ta'ala shi kira aljanu da mutane ya ma'ashar aljinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtari samawati wal ard fanfudhu ya ku taron aljanu da mutane in kun isa ku tsere daga cikin sammai ko ƙasa to fanfuzu ku tsere mana mu gani ku gudu mu gani la na illa bi sultan wallahi ba mai matsawa a nan shi da hujja haka Allah ta'ala ce hujja anan la ilaha illallah don haka bayan mutane sun tattaru ubangiji ta'ala je zo yi hisabi a wannan ranar mutane sun tattaru fili ɗaya babu wanda ke iya furta kalma ɗaya babu wanda ke iya yin magana kowa ya yi shiru an saurara masarautar Allah subhanahu wa ta'ala Allah ta'ala ce yau mai ya la ta kallamu nafsun illa bi idni ranar na zuwa babu wanda ke iya yin magana in ba da izinin Allah ba subhanahu wa ta'ala a wani wurin Allah ta'ala na cewa yawma yaqumu ruhu wal mala'ikatu saffan la na illa man azina lahu ar-rahman wa qala wato ranar da mala'ika jibril da sauran mala'iku za su yi safu safu babu mai magana daga cikinsu in banda wanda ubangijin rahma ya ma izini ba abin da za a faɗa shi maganan da yake daidai wa hasha'atul aswatu lirrahman fala tasma'u illa hamsa saututtuka sun yi shurun dan sauraron ubangijin rahma ba abin da kake ji shi dai rada irin su kuskuskusun nan da ba san me ake faɗa ba shine abin da kawai ake ji wannan rana mutane sun tattara ana sauraron magana wato hukuncin Allah subhanahu wata'ala wa zalika yawmun mashhud wa ma nu'akhiruhu Allah ta'ala ce ba mu jinkirta zuwan wannan rana ba illa li ajalin ma'dud she dai dan wani lokaci ne kididdigagge lokaci ne da Allah iyakance shi yasa kuka ga kiyama bata tsayu ba dan Allah ya sa lokacin lokacin bai riga ya kai ba shi muka fassara yawma ya'ti la takallamu nafsun ranan na zuwa ranan da babu ran da zai isa ta yi magana illa bi iznihi shi dai da iznin Allah Fa faminhum daga cikin mutane shaqiyun akwai dan wuta shine shaqiyi mara arziki kenan wa sa'idun akwai mai daɗin kai ɗan aljanna Allah ta'ala riga wannan kasafin ‘yan wuta na nan ‘yan aljanna na nan haka idan aka gama hisabi ranar gobe alkiyama faminhum shaqiyin wa sa'id akwai shaƙiyai ‘yan wuta akwai sa'idai su ne ‘yan aljanna to she Allah ta'ala ya ce fa'amman ammal ladhina amma waɗanda suka zamanto shaƙiyai suka tabi fafin finnari su kan suna cikin wuta Allah ka kare mu lahum fiha zafirun wa shahik su kan a cikin wutar ba abin da kake shi game da su she kowa da kuma fitu wato sautin da ke fita daga wato makogoronsu da kuma tafarfasan da kake shi daga cikin kirjin saboda tashin hankali shine zafir zafir fito wa shahik karan sautin da ke fita daga cikin kirji a cikin wutar Allah ta'ala ce khalidina fiha za su dawwama a cikinta, ta ma damatis samawati wal ard ma daman sammai da kuma ƙasa illa ma sha rabbuk dai abinda ubangijin ka yi so me ake nufi da ma damace samawati wal ard shine malamai ke cewa a larabawa idan suna son su wasafta abu da dawwama har abadan to sukan ambaci wannan ibara ce abu kaza je saura ma damace samawati wal ard abin nufi har abadan abadan abin shi dace wato je tsayu a haka to shi ubangiji ta'ala ya ba mu wato yi mana magana da yanda larabawa ke tafiye da zantutukansu don a ya nuna mana cewa in sun shiga wutar za su dawwama a cikinta babu fita wasu malamai suka ce a abin nufi muddin akwai sama kuma akwai ƙasa to haka su ma za su tare a cikin wutan ba za su fita ba to in ku haka ne wannan yana fa'idantar da cewa zaman su a cikin wutan dindindin ne babu ranar da za a fita saboda sama dai ba za ta gushe ba tana ansa sunan sama ƙasa ma ba za ta gushe ba tana ansa wato sunan ƙasa Allah ta'ala ce tafiye da wannan ƙasar je tafiye da wancan samar amma dai za a musanya ne da wasu saman dai tana nan ƙasan ma tana nan yawma tubaddalu al-ardu ghayru al-ardu was samawat ranan da za a musanya ƙasa da wata haka za a musanya sammai da wasu shi yasa Abdullahi dan Abbas ke cewa li kulli jannatin sama'uha wa arduha kowace aljanna tana da samanta kuma tana da kasanta dan haka muddin akwai sama dake ansa suna sama akwai kasa dake ansa suna kasa to haka su ma za su dawama har abadan a cikin wutar jahannama illa ma sha'a rabbuka She dai abinda Allah ta'ala ya so to me ake nufi da abinda Allah ta'ala ya so Allah ya faɗi irin wannan magana wani wurin annaru mathwakum khalidina fiha illa ma sha Allah inna rabbaka hakimun alim wuta ita ce makomansu za su dawama a ciki she dai abinda Allah ta'ala ya so lalle ubangijinka mai hikima ne kuma masani ne to shine malamai ke cewa illa ma sha rabbuka she dai abinda Allah ta'ala ya so ibnu kathir yace imamu jauzi a cikin tafsirin sa zadul masir ya kawo maganganu da dama da malamai suka yi a ƙarƙashin tafsirin wannan aya. Haka al'imam Ibn Jarir al-Tabari a cikin tafsirinsa ya kawo su, amma ya rinja da wata magana guda ɗaya, inda yake cewa ana nufin masu saɓo daga cikin musulmin da ba a yafe musu ba suka shiga wuta, to su ne istisna'i ke gaskanta a kansu. To gaciyan tana gaskantuwa ne akan masu saɓo daga cikin masu tauhidi, wa'anda Allah bai yafe musu ba suka shiga wuta, to su ne ba za su dawwama ba a cikin wuta domin akwai ranar da Allah zai cire su ya meshe su cikin aljanna ina ji muna ganewa sai ya ce wato annal istisna'a a'idun alal usati min ahli tauhid to gaciya na komawa ne zuwa ga masu sabo daga cikin masu tauhidi ga su musulmi ne amma sun saba ma Allah Allah ta'ala bai yafe musu ba shine yace mimman ya hirru jahannama daga cikin waɗanda za su shiga cikin wutan jahannama sa'an nan ba su dace ba bi shafa'ati shafi'in ba su dace ba da ceton masu ceto minal mala'ikaci wan nabiyin daga cikin mala'iku da annabawa wal mu'mini da kuma masu imani babu wanda ya cece su a ranar gobe alkiyama har Allah ta'ala ya shigar da su cikin wuta Ya ce min ashabil kaba'ir daga cikin wayanda suka zo da manyan zunubai summa ta'ati rahmatu arhamur rahimin daga baya rahmar ubangiji talikai shi su na a fitar da su daga cikin wuta shi su shiga aljanna daga cikinsu su akwai wanda bai taɓa yin alkhairi ba ko guda amma dai ya ce la ilaha illallah ya mutu da la ilaha illallah to shi ma dai yana daga cikin waɗanda za a cece shi bayan ya sha azaba daga wuta ya shiga aljanna ina ji muna ganewa to ne dai za su dawoma a cikin wuta har abadan illa ma a rabbuka shi dai wanda Allah ta'ala ya so daga cikin masu tauhidin da suka shiga wuta inna rabbaka fa'alul lima yurid lalle ubangijinka mai aikatawa ne ga abin da ga dama da shi azabtar da kowa ai kuma babu wanda isai ce masa me yasa kai haka amma tare da haka ya zayyana wa kansa ga yanda shi yi masu tauhidi za su shiga aljanna waɗanda suka zo da shirka kuma za su dawoma a cikin wuta wa ammal su su'idu to amma waɗanda suka yi daɗin kai suka zo da arziki ga arzikin duniya shine mutuwa akan tauhidi arzikin lahira shine shiga aljanna shine fa fil jannati su kan suna cikin aljanna khalidina fiha za su dawwama a cikin ta ma damati samawati ard muddin sama na ansa suna sama ƙasa ita ma tana ansa suna ƙasa illa ma sha a rabbuka shede ko kuma banda wanda ubangijinka yi so to nan akwai wanda za a cire daga aljanna ne babu to to gaciya anan ana wato yana komawa ne zuwa ga shiga aljanna she zamanto har yanzu tana komawa ne akan waɗanda za a ciro su daga cikin wuta zuwa ga aljanna saboda kafin su su shiga aljanna to ni wasu suka tare a cikin aljanna ina ji mun gane ma'ana waɗanda Allah ta'ala ya so da ba su shiga aljanna ba a karon fari tare da waɗanda suka shiga da farko-farko ina je mu gane daga baya su za a cire su su zo su shiga cikin aljanna shine ma'anar illa ma sha a rabbuka saboda aljanna in an shige ta babu fita a ciki a ta'an ana ce wannan kyauta ce gaira majzuz bi ma'ana gaira maqtu wadda ba ta da yankewa da ubangiji ta'ala ya baima waɗanda suka zo da tauhidi kyautan kuma babu ran da za ta yanki annabi alaihi salatu wassalam ya yi bayani a cikin hadisinsa ingantacce yana cewa idan aka gama yin wannan ‘yan wuta sun gama tarewa a cikin wuta ‘yan aljanna su ma sun gama tarewa a cikin aljanna an fitar daga cikin wuta ‘yan aljanna da za su shiga aljanna to a lokacin na she a zo da mutuwa a cikin suran rago a tsakanin wuta da aljanna she ubangiji ta'ala ya sa a kira 'yan aljanna ya ahal aljannati, ya ku 'yan aljanna Allah ta'ala ga samu na cikinsu za mu ansa mu daga kai she a ce da mu a tarifuna haza ko kun san wannan she mu ce kwarai kuwa fa izo wa ya innahu inna maut mun san shi mutuwa kenan shi a kira 'yan wuta Allah ka kare mu so kuma za su ansa a ce kun san wannan so kuma haka za su bada ansa eh mun san shi mutuwa ne shi ubangiji ta'ala ya sa mutuwa ita ma ta mutu za a yanka mutuwa tsakanin wuta da aljanna mutuwa ita ma ta mutu wannan gaskanta ayan alkur'ani ne ko kullu mana alaiha fa kullu shay'in halikun illa wajhu duk kowa shi ya hallaka in banda Allah to shi a ce ba 'yan aljanna khuludun fala maut a ce ma ɗan wuta kuma khuludun fala maut ko ɗan aljanna ku dawwama babu mutuwa daga yanzu ko kuma ɗan wuta ku dawwama babu mutuwa daga yanzu Allah kiyaye ya zo cikin sai bukhari da muslim annabi alaihi salatu wassalam ya ce za a ce ba 'yan aljanna ya ahal janna. ya ku ‘yan aljanna, inna lakum an ta'ishu fala falata mutu abadan, na da a cikin wannan aljanna, ko rayu rayuwan da ba za ku mutu ba har abadan, wa inna lakum an ta shibbo falata ta harimu abadan, na da rayuwa na wato ƙurciya kasancewa matasa babu tsufa har abadan. wa inna lakum an tasihhu fala tasqamu abadan kuna da a cikin aljanna na wato kurayu cikin lafiya da babu ciwo har abadan wa inna lakum an tan'amu fala tab'asu abadan kuna da kurayu cikin ni'ima rayuwar da babu bakin ciki har abadan don haka me ya kai aljanna wallahi babu wani abin da ya kai aljanna domin a cikin aljanna za ka dace da babban ni'imar da ba a taɓa yin irin ta ba shine ni'imar ganin Allah subhanahu wa 'yan aljanna suna da aljanna a cikin aljanna kuma suna da ƙari lahum ma yasha'una fiha wa ladaina mazid Allah ta'ala ce suna da duk abin da suke so a cikin ta mu kuma muna da ƙari da zamu ba su ƙarin da za a ba su shine ganin huskar Allah subhanahu wata'ala wujuhun yawma idhin nadira ila rabbiha nazira wasu huskokin a wannan rana ranar alkiyama suna kyalle suna haske suna kallon ubangijinsu to kaga inda ake ganin Allah da gaskiya amma a nan duniya duk wanda ya ce maka ana ganin Allah ƙarya yake shi ma da yake faɗa ya san ƙarya yake na ji wani malami shekarun shi ya she gana daga Najeriya yana bayani shi wa ana ganin Allah wallahi tallahi ƙarya ne an ce ma manzon Allah kaga Allah ya ce nurun anna yura haske ne ta yaya za a gansa wani wuri ya ce haske na gani ashe bai ga Allah ba a hakikaninsa annabi Musa ya roƙi ga Allah Allah ce ba zai yiwu ba saboda Allah ta'ala bai ba mu ƙarfin halittar da za mu iya shure maganinsa ba ga aljani wanda yake halitta ne na ubangiji amma Allah ta'ala bai ba ɗan adam ƙarfi na shuriyan kallon aljani ba ke sa Allah ya suturce su ba maganinsu ya suturce mala'iku ba maganinsu saboda ba mu da wannan ƙarfin amma lokacin da bawa ya zo ga mutuwa ubangiji ta'ala ce ya yi masa wannan yanan da ya hana shi ganin abin shi a ba sa ƙarfin ganin abin da ke koyi shi ga alshani shi ga mala'ika daga ciki shi ga mala'ikan mutuwa amma Allah dai baya ganuwa shi cin aljanna bayan ana cin aljanna ana morewa da shin daɗi Allah shi sa ai kira ya ahlal janna ɗan aljanna shi su ansa ko in ce mu ansa Allah ka samu na cikin su inna rabbakum yastazirukum fahalummu ila ziyarati rabbikum ko ila liqa'i rabbikum ubangijin ku na son ku kawo masa ziyara maza ku je ku ziyarci ubangijin ku an manta da duk ni'imar da ke cikin aljanna hurun ain wake wani wani abin da ake kira hurun ruwan kowa da kowa kowa ya kama hanya za a je a ga ubangiji ana zuwa an tsaya tsakaninmu da Allah kuma akwai shamaki akwai rido shi Allah ya magana da mu insha Allah ta'ala ta bayan katanga shi ya ce da mu ko kun yarda shi Allah kun yarda me shi hana mu yarda ka ƙetarar da mu siradi ka ba mu littattafanmu da dama ka kare mu daga wuta ka shigar da mu aljanna me kuma ya rage Allah ta'ala ce na san na muku haka amma ku roƙe ni na ƙara muku shi Allah mai kuma muke so abinda dai muke so shine yarda ka yarda da mu saboda muna da tabbacin cewa in ka yarda da mu wannan ni'iman ba za ka fitar da mu daga cikinta ta ba Allah ta'ala sai ya ce inni laulam arda ankum lama adkhaltukum jannati da ban yarda da ku ba da ba ku shigo aljanna ta ba yardan yasa kuka shigo nan ku roƙe ni in ba ku to Allah ya mana ilhami mu ce arina waje haka nan zur ilai Allah nuna mana fuskanka mu kalla to she wannan ridon shi ya fadi wannan hijabin sai ya yayi shi mu ga Allah da muka shi ma muna bota ba mu gansa ba to kallon Allah subhanahu wa ya fi komai daɗi ya fi aljannan kanta daɗi wujuhun yawma idhin nadiratun ila rabbiha nadira Allahumma da hinnan Allah ka shigar da mu aljanna kuma ka sa mu yi aikin da za mu dace da aljanna abin da muka faɗa ya dace da daidai Allah ya ba mu lada abin da muka kuskure ubangiji ta ala mana gafara subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk